a wasiƙar da ta aike wa hukumomi ƙungiyar malaman makaranta ta sina saif ta fara ne da nuna damuwa a kan halin da magoya bayanta ke ciki a ƙaramar hukumar makalondi da ke tazarar kilomita 100 da birnin yamai tana mai cewa aikin malinta a yau a yankin da nijar ke iyaka da burkina faso wani abu ne da ke tattare da ɗumbin haɗari inda a bayan nan 'yan bindiga suka umarci malaman makaranta su canza aiki ko kuma su fice daga yankin kamar yadda sakataren kungiyar sinasef na jihar tilaberi musa mummuni muhammadu ya mana karin bayani kwanakin baya da suka wuce a wayansu malamanmu bayan sun doki albashi za su koma makolondi aka tare motarsu aka sabke su aka walakatar da su saboda mi saboda aka ga su malaman makaranta ne bisa kati suka ce ba mu hana ku ku ba da karatu ba ba mu hana ku ku karanta sa boko su ne a bisa hanya yanzu ha su suka zamta mu tsaro su sai da mota su tambaye takarda kart in kai malamin makaranta ne aka a hiddo ka jehe kuma a walankata. Lura da irin wannan hali na zaman ɗarɗar da malaman makaranta suka shiga a gundumar makalandi ya sa ƙungiyar kiran magoya bayanta su ƙauracewa aiki da nufin jan hankulan hukumomi. Mu muna son yara, mu muna son lokol, mu muna son Niger, me ba mu sai da ranmu. In dai jamun tsaronmu ba su zuwa su kula da malaman makaranta su kula da yara ba su iya da karatu. A sakamakon tantaunawar da aka yi tsakanin mahukunta da shugabannin kungiyar Sinaseb, malaman da abin ya shafa sun amince su koma kan aiki da sharaɗin za a ba su kariyar da ta dace. To amma uwar kungiyar ta ƙasa baki ɗaya da ke da ofishi a nan birnin Yamai ta gargaɗi hukumomi akan mahimmancin cika alkawali. Umaru Usman Sambo kusa ne a kwamitin gudanarwar Sinaseb. Eh, hukumomin eh, garin su da mutanenmu sun satsanta sun ce za su ɗauka matakai to son ne muke a zahirance a ɗauki matakan nan mu gani kal mu tai mu su zo suna bisan kan aikinsu a zo a tare su ana kashe su su ma masu fafutuka a fannin ilimi irin su Amadu Rufa'i Lawal Sallau na kungiyar Kowad na cewa wajibi ne gwamnatin Nishar ta ɗauki matakai domin kawo ƙarshen wannan matsala da ke barazana ga makomar ilimi. Eh, abin da ke faruwa a cikin ƙaramar hukuma makalandi ya ta damu mu hankali sosai ya kamata wannan wuri a shibke shi da jami'an tsaro saboda in abin ya ci gaba abin yana iya ya zo hayya mai alkalman mahukunta sun yi nuni da cewa makarantu sama da 800 ne matsalar tsaro ta yi sanadin rufewa a jihar tilaberi lamarin da ya tilasta wa yara sama da dubu sattin zaman gida kafin a watan jiya a kaddamar da wani shirin karantar da irin waɗannan yara a wasu cibiyoyin musamman sule mummuni barma muyar amurka daga mai a jamhuriyar nijar